Filin mata. Filin mata. Karhe shida da minti goma sha biyar a ɗakin magana na Studio Kalangu birnin Yamai. Masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin na Filin mata. Filin mata shiri ne wanda a cikin shi muke taɓo batutuwa da suka shahi rayuwar ɗiya mata da yara. Tare ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Ku saurari shirin na filin mata a cikin tsarin shirye-shiryen Studio Kalangu wanda suke zo muku ta yin gidajen rediyoyi 45 a bukan hudu Studio Kalangu a cikin jihohi guda takwas na kasar Niger. A Yamai ku same su akan Alternative FM akan gomiya da tara da dugu hudu, Iskut FM ta kwara gi da kuma kan Tambara FM akan zangon mita ɗari da bakwai. haka zalika za ku iya samun shirye-shiryen kan yanar gizo www.studio.org kan facebook da kuma kan whatsapp a kan lamba 80 Shirin da filin mata na yau zai mai da hankali kan kasuwancin mata da cutar COVID-19. Wani hanyoyi ne suka dace abi don kubutar da kasuwancin mata a cikin wannan lokaci na annobar COVID-19. a cikin wata sanarwa da ma'aikatar ministan kiwon lahiya ya fitar a ranar 19 ga watan maris na shekara 2020 a wannan lokacin ne cutar coronavirus ta bayyana a ƙasar niger kuma daga wannan lokacin zuwa yanzu cutar sai ci gaba da yaduwa take yi da kuma illanta jama'a a cikin ƙasa. ganin yadda wannan cutar ke mai da hannu agogo baya a bangaren al'amuran duniya ga baki daya musamman ma a bangaren kasar niger ya sa magabata na kasar suka ɗauki wasu matakai don yaƙi da ci gaban yaduwar wannan cutar da kuma taimaka ma maza da mata 'yan kasuwa don su ci gaba da harkokinsu na cinikayya duk da cewa akwai wannan cutar ta coronavirus domin sanin takamaimai yadda matan ke ci gaba da harkokinsu na kasuwanci duk da kasancewar wannan cutar ta covid-19 ya samu ka gayyato muku a cikin ɗakin magana na studio kalangu birnin yamai da wakiliya ta shambar dokumers ta nan kasar niger gidan muhammadu nana balkisa barka da zuwa barka hawa muna tare da wakiliyar ƙungiyar mata 'yan kasuwa na ƙasar niger uwar gidan yakuba hajiya ramatu a tare da mu muna tare da madamma aishatu baki ita kuma yar kasuwa ce bakin mu mun gode da kuka karbi goron gayyatar filin mata na studio kalungu ni hawa usman zan jagoranci firar tamu a daidai wannan lokacin madalla sai mu soma shirin da ku walgidan muhammadu nana balkisa ta shambudde commerce shin yaya ne ake tafiyar da al'amuran shige da fice na kayayyaki a ƙasar niger to madalla da warin dai muna muku gaisuwa da wannan lokacin da kuka bamu da haraka espace farm mu zo mu yi magana akan harkokin sana'o'in mata muna muku godiya bisa kan wannan muke da godiya masha Allah akan harkoki shige da fite da ya kamata a yi dan kasuwa dai ko mace ne ko namiji ne ya kamata a ce yana takardun shi na dan kasuwa shi muke ce ma register de commerce shi register de commerce kin nan shan chambre de commerce mhm. akwai sashin da ke kulawa da harkar takardun 'yan kasuwa mhm. da ake ce ma centre de formalité des entreprises in ka tayi can wannan sashin ana maka duk takardun da ɗan kasuwa ya kamata a ce yana da su mhm. kamar register de commerce kamar nif in ka yi wa'annan takardun sannan akwai fish da ake cema fish d'exportation su ma ya kamata a ce ka same su in dai kana son ko ka shiga da kaya ko ka hoto da su mhm. duka wa'annan takardun nan chambre de commerce ba sai ka tafi ka zo ba kan kamfanoni daban-daban dukansu chambre de commerce akwai kamfanoni daban-daban da ke kula da harkar wannan shige da hutan kayan nan madalla shin wato a ganin ku matan da suka rungumi wannan sana'ar nana ta saye da sayarwa suna da yawa a ƙasar Nijar kuwa. Masha Allah. Mata alhamdulillahi a nan Nijar suna da yawa kwarai. Tunda nan shamur de Commerce ta sa sarushi da ke kulawa ta kanas da mata kawai wannan sarfishin yana aiki ne da duk matan nijar a ce ko kuna ko kosai kuke saida ko ku chef d'entreprise ne kamar kuna da babban kamfani wa'annan matan duka muna aiki da su muna tallafa musu akan waye musu kai akan muna hira da su da ake cewa sensibilization mu gani abin da suke yi in ya kamata a gyara mu ce to wannan abin da kuke ya kamata a gyara don a samu a ci gaba mhm. tunda yau kana aiki guda shekara da shekaru kana wajenka babu karuwa babu ci gaba ana neman dai abin da ake ci mhm. kenan ana musu wayewan kai don su samu su bunƙasa abin da ka fara kaɗan kina a ce nan zuwa shekara ɗaya shekara biyu ya bunƙasa ya kara zama wani babban entreprise eh duk abin da kake gai da yau ka na aikin da kake gai mhm, mhm. kenan mata yau da muke kula da su da muke aiki da su alhamdulillah suna da yawa kuma ba nan ya mai ba kadai ba ne ko ina duk ƙasar Niger mata da in suna da registered de commerce kinsu suna da su suna sana'a hannu muna da su nan a rubuce abin da muke cema repertoire des femmes entrepreneur mhm, kamar kun bude wani sashi ne wanda ga su nan komai da komai ga inda suke ga aikin da suke ga lambar wayansu ga region kin jihar da suke mhm. ciki e wannan shi ne muke cima repertoire des femmes entrepreneur akan wannan muna da jimillolin matan da muke kula da su a nan Niger mhm. madalla mun sake dawa kanki mu koma ki wato malama Aishatu dan baki shin ko zaki ki ba mu takaitaccen labarin yadda kika shiga shi wannan kasuwancin to assalamu alaikum wa alaikum ni dai akin in hwara kasuwanci yanda kakin kasuwanci na ya bunƙasa sosai haka mhm. a gida na hwara ta kwana ana yi kaɗan-kaɗan ina yin wani kakan daɗi wani menene ta kaɗan-kaɗan ta nan dai nan hwaro to kuma ina ɗumki to cikin ina ɗumkin nan hakanan sannu-sannu na buɗe shagona to da na buɗe shagona kuma hakanan sannu-sannu na ga ina ɗumkin nan sai ni ga kamar kayan ɗumki da ake kawo muna da tc da menene da muke saye eh, duka ƙasashen waje yahi sauƙi ta hakanan sannu-sannu ina da hulɗa da waɗansu na samu na tahi nima na ɗauko kaya daga najeriya na fara har na kai zuwa dakar ina ɗauko wani bazen wani lashi duka na kawo muka ɗumka sai mu tuku zi musa haka na fara aiki na mm, daga nan ne kuka soma ne eh, da nan na soma mm, mm, shin yanzu kama an kai shekara nokin da kuka soma shi wannan kasuwancin na dumke dumke to kasuwanci na dumke dumke ni yanzu na yi shekara ashirin ina ɗumke. na jima cikin dumi. kuma ko za a iya dan gusara mana irin karuwar da aka samu a cikin to na samu karuwa sosai cikin dumkin nan mhm. tun da bisa ga harkar dumkin nan mun ta yi voyage du chid yawon buɗe ido na ta yi kuma na ta yi shin na koyo dumki da ake yi na mashin wagata tamu baka broderi da ake yi na bisa dararuwa da mayafi kamar wanga na jikinki mhm. duk muna iya yin shi yanzu ne kuna iya shi nan wurin insha Allah da mhm. mashin baka ba mhm. wagga bakan mashin dai karama da ita ne yau koyon wannan can kasashen wata na uku ina koyon shi madalla mun gode mun sake da wakan ko aishatu madam yakuba hajiya ramatu ta kungiyar mata yan kasuwa shin ko za ku iya bayyana mana adadin mata yan kasuwa nawa ke da kai a kasar Nijar wanda kungiyar ta ta san zaman su wallahi muna da yawa mhm. da dama kuma eh. tunda ni abin da ya sa kungiyar namu yana da mata da yawa muna da ha'yan maradi 'yan zandar rezo ce gare mu babba mhm. duk muna da su mhm. kamar kikin jihohin ga a dauko daga tilbera har a ta yi haddifa duk suna cikin kungiyata kuma idan mun dauka rezocin ko ba mu da yawa mun kai duisa uhm, uhm, uhm, kenan rezoci ta babba ce ba karan ma ba kuma hallo ga gurfumancin kuma mun kai wajen 85 tunda yanzu har na ƙasa ta ne wajen karce uku ko hudu haka na, nasa sa mutane kenan vraiment muna da dama kuma inda na shi dadi dukkan masu saye su sai da ni muna yi na hannuwanmu kuma muna saye muna saida. kuna suwa daga wani duka ku saida madalla kuma muna yi na gida mu dauko kun mu tai mu saida duk yawancin matan na wado haka nan ne daga a dauko abincin gargajiya ina da wannan kungiya daban kuma a dauko kayan tuhayen da tace cinga muna da gurup mai zuwa shin muna da gurup mai zuwa dubai muna da gurup mai zuwa dakar duk grup cin nan ni ce babban su kuma duka hannun chambre du commerce muka kama muna tahiya to shi wannan gungugu da kiko ina mata waɗanda suke zuwa kasashe daban-daban suna zuwa suna siyo kaya mm. shin ya tsarin tahiya ta su take zuwa ɗaukan kaya. yanzu da kungiyar namu mm. in kina da kuɗi in mun saki sai mun bincike ki tunda komi za ka yi ka bido adalai suna ne ka zamna yau ka bari mm. tunda nima abin da ya sani wasu na bi har sun ka bar wurin na dauka mm-hmm. kenan sai ka bincika ko wane ne tunda ba da a ce kana aikin sana'a hannu ko ko a ce kana zuwa ka taye ka saida ka san abin da zaka kawo ka san ka ba dan ka je ka dauko duk wani mugu abu ka zo ka kawo maka san ka a'a mu mai kara muna daraja wanda matan mu kuma in sun sa ko ko mu in sun saye sun san kayan mu na menene kuma dole ni mata in za su tahiya sai na san su wane ne za su tunda takardu yanda hajiya balkisa ta ce da takardu mu ce hita cin dai da nan in zan mu dauka kaya in wuce dai karamin wurin dai senegal in za mu kai kaya san mun yi da origin kowane na iya yin shi da kuɗinka amma mu ta kungiyar namu da sunan kungiya kamar takardar wadda za ta bada tarihin kamar kayan a san kayan ina ne suka hutu a san kayan kuma kayan asuli ne kayan circi ne mhm. kamar yanzu mun yi safka da rashin cin nan inda duk muka tai da shi an sa wallahi kayan mu na Niger kayan ga mata ne suka yin shi mhm. kayan mu kuma da mun zo mun gwadi takardar nan ta shambar wallahi da daraja sai a ce a bude muna mu wuce babu wani ragaita kenan inda ta yi magana nan mata su ta su bido takardar shambar duk mace da ce son gaskiya inda harkan kasuwanci zaka yi mu a kungiyar na amma in baka da takarda ba mu son ka da idan baka da takarda baka zo da gaskiya ba kuna aiki da ka'idodi madalla mun gode mun sake dawa kanku hajiya ramatu madalla domin kiyaye ci gaban yaduwar cutar covid-19 da ta zama annoba a cikin kasashen duniya hukumomin kasashe baki daya sun iyakokin nasu na motoci da kuma na jiragen sama ka mu ci gaba da muhawarar sai mu saurari ra'ayoyin da wasu mata 'yan kasuwa suka bamu ina kasuwanci hilinge ina zuwa lome ina ɗauko kaya ina zuwa gai ina ɗauko kaya masara da gari da matallu ina zuwa nigeria ina ɗauko kaya komi da komi dai yadda wanda ya kumshi sana'a ina yi yanzu wada ciwon ga ya kama haraka dai ta komo baya babu wata sana'a babu wani abin daga gudu ni dai wada an ka fara ban tai ba ba mu nan ga jin daɗin sana'an nan kwarai kamar irin tawari a yanzu komi ya komo baya ko da akwai kayan yanzu babu ciniki tunda kowa ba shi da komi na mm, harka sai a hankali to lalle dai ka wannan sana'a kam da muka nan ga yi to sai da mu ce mun gode ma Allah sana'a kai ba ta nan ga tahiya saboda dai an liƙe hanyoyi kuma babu ciniki kuma kaya sun yi tsada ba mu zuwa nyamai ba mu zuwa najeriya to yanzu dai an buɗe hanyar nyamai amma hanyar najeriya kai ba a buɗe ta ba ba mu fara shigar ta ba kwarai ma ya shahi kasuwancin mu sosai tun da gaskiya ka mu harkar da farin muka yi yanzu kai ba mu yin ba a ga mu harin kai da yanzu gaskiya to ba mu rungume hannuwa rungume hannuwa ba ta kariya gare mu mun sake wata kala kuma dan abin namu taba kidi ta karatu na ba mu iya zama mu wa wani kasuwanci kuma na cikin gari ko ba mu hita ba akwai na cikin gari saboda ka azam na dai ba ai ba kuma na sa mu biya mu kama ya bukata ma ba kawar dai farin ba haka nan dai ka na dai ba a ci ba mu dai kami haka nan to mu dai fatan mu dai ubangijin Allah ya sa dai ciwon gadai ya ja da baya baya shi da awatan mu a buɗa mana hanya mu ta mu ta kasuwancin mu Nigeria nake zuwa ina siyo kayayyakin aiki ta tabarkalla sai zuwa in cika salon kita to bana kaya duk sun kare kuma hanya babu ita yanzu mutum ya zo ya ce ma kaza yake so babu shi duka komi ba mu da gaskiya corona kin ga ta taba mu sosai matuka ta kawo mu karya arziki ba irin wanga wasa ba a Nigeria komi ina siyo abin da shahi harkar salon komi wanda na san mata suna amfani da shi kuma ba ma rasa ba kuma aka tambaye ni akwai shi to bana babu komi kenan ai sai da kan aiki zaka ma mutum aiki wanda zai biya ka sana'a ta koma baya dama sai ka siyo kake saidawa to baka siyo ba kenan babu zancen saidawa madalla kun ji wato ra'ayin wasu mata 'yan kasuwa da muka saurara shin walgidan muhammadu da na balkisa ta shambar da kumersa ya kika ji da wannan tsokacin da wannan matan suka yi mana to madalla haka dai ne yadda dai suka gayi wannan haraka ta coronavirus ta shahi taɓarɓarewa arziki ta 'yan kasuwa duka kuma da mata masu neman na kansu akwai yadda suka gai babu kasuwa ko kayi ma babu akwai rishin huta da mata suke yi mata yau masu neman na kansu suna huta suna zuwa wajen fuwarori da ake yi suna zuwa wajen manya-manyan bajin kolin da ake yi kasashen waje to da aka ruhe iyakoki mhm. ba su samu su yi ta ma belle su tai su kai kayan su su saida kuma ba su huta su je su kawo kaya kamar yadda muka saurari wa'annan mata kuma bajin kolin ma ina ganin duka babu wani taro an tsaida shi duk taro manya manya ko nan ma Niger in kun diba kamar in azumi ya kusa shekara duka ana fuwar mata kuna gani duk yawan masu shiga nan mata ne suna kawo kaya iri-iri ana shiga ana sayan kayan cin abinci kayan da aka sarrafa kayan yara komi da komi dai kun gani wannan cutar ta sa bana ba a yi wannan fuwarkin ba kenan dole ne kowa ya ji wannan taɓarɓarewa arzikin nan ta shahi mata ta shahi komerskin mata kwarai ta kawo abubuwa sun ja da baya sun ja da baya shin yau ina makomar al'amuran tattalin arziki a ƙasar Nijar a muna nan dai muna tsaye muna dibin hanyoyin da ya kamata a bi a samu a tallafa ma mata su ƙara tashi da barcin da suke gai dama sun tashi su ƙara hulɗa <laughs> eh dama sun tashi sun tashi amma yanzu da harakar wannan ciwon ya zo harkoki sun tsaya babu saye da saisuwa sun sare suna ganin kaka za mu yi ina za mu shiga mu da menene mhm. kenan wannan yanzu muna na muna dibi mutane masu hannu da shuni wa'anda suke iya kama musu da yadda za su yi mu gama su da su mhm, mhm, kuma kun ji cikin kafofin sadarwa da gwamnati ta kawo tallafi na miliyar 150 sansan kant miliyar don a kama ma kamfanonin da suka samu karyewa arziki akan harkar coronavirus kenan to wa'annan duka hanyoyi ne da yau za a bi don a samu a karata da harkokin mata su nan kudaden da kuka yi zance yanzu na na balkisa ita wannan shafin da kuma skin ta hada 'yan kasuwa maza da mata da matasa shin ana iya sanin a cikin wannan kudaden kason da aka keɓe don saboda a tallafa masu matan 'yan kasuwa to madalla a nan dai ban zo da wannan kason ba amma akwai service wanda duk ya san yana son ya ji bayani na kirki akan wannan kuɗin da aka bada kaka za a yi kaka za ni bi in same shi sai ka tai can chamber de commerce ana baka bayani dalla dalla yadda za ka yi ka gane to madalla mun gode sosai da na balkisa madama yakuba kun ji har wani kaso gwamnati ya hudda dan da ya zamanto cewa ya tallafa muku ku mata 'yan kasuwa kuma ku samu kuta daga cikin wannan kangin sanadin wannan annobar ta wannan cutar shin a bangaren naku wani mata ne da suka dace su samu wannan tallafin lalle cin tambaye ne abinda yana so in gai wannan kason nan da aka yi mu akwai hujjoji da aka aza da wuya mu mu samu cici amma sun kwantar da mu na hankali mun san kun ba za su mance mu ba amma kudin nan abubuwa da ka'idodi da an ka aza wallahi yana da wuya mu mu samu cikin shi kamar kuna iya ba mu kaɗan daga cikin ka'idodin da kuke gani kamar su muku tori ba ku iya kai wannan kuɗaɗen muna iya ina mhm. iya baki mhm. tunda yanzu akwai takarda da suka hudda shekaran jiya da suka ba mu bayani a shambar du commerce sun ce muna waɗanda ke samun ƙananan kamfanoni masu samun wannan kuɗi ya zamanto kana da kamar ma'aikata biyar da kina biyansu biyansu kuma ya zamanto takardun bilancin akwai har shekara guda lalle muna da ma'aikatu mhm. tunda yanzu a dauko ni ina garin masara gidana ina da ma'aikata wajen goma ma zance amma ban da takarda kin sa har yanda harakan mu yace kawai in wata ya mutu ba su nake si sun yi sai in baka dan kai sun yi babu wani shaida in baka yan kudin ka mhm. kai wata nan babu ma sun ka dauke ni bisa hanya mata suna wahala duk matan ne ka da kawo su sun yi aiki ka dan ba su abin da sun tai sun taimaka mu gida ba da sai wani takarda ba mhm, mhm, to yanzu an ce mu kawo takardun shaida musu muna biyan su ina za mu ga wannan takarda kenan muna da matsala madalla mun gode sosai aishatu dan baki kin ji wannan albashirkin na kudade har wajen miliyan 150 da gwamnati ya bada ya ce a tallafa mai koyako shin kina zimmar cewa ke zaki ki samu wannan kudaden duk da irin sharadin da aka gindanya kamar dai yanda ƴar uwata ta hodi lalle da muka ta reunion shari'o'i da yawa sun ka ka'aza amma wanda sun ka azan din akwai wuya mu mu cika su duk da na dade cikin sana'a tunda akwai inda sun ka ce in baka da 25 miliyon na abin kosiyon ba ka samu bashi kenan mu in kana da 25 miliyon ma Allah na tuba ba sai ka tsaya ka yi wata sana'a ka ba a ah? mm-hmm. balle ina za ka samu nan da za ka kan kosiyon da za a baka waɗancan kuɗi ba ka iyawa tsakani da Allah sai dai wuyan da sun ce daga baya sun dibe mu sun waiwaye mu kenan muna jiran su mu ji abin da suka azamuna. Eh uwar gida Nana Balkisa wani irin kokari ne kuka ma mata ko kuma in ce kuke cikin yi musu don su ci gaba da kasuwan nasu dama kahin wanga ciwon ya zo mu muna nan da sunansu ne wannan service kin shambur de commerce ta sa shi ne tun shekara ta biyu kenan yau shekara ashirin kenan muke nan da sunan mata da sunan mu kama musu mu tallafa musu mu yi an kin su don su samu su ci gaba akan ma lokacin nan ma ana cewa alhamdulillah harkoki suna ga tahiya muna nan tare da su to yanzu da suke cikin matsala kenan su ƙara kwantar da hankalinsu in sha Allah su ba mu lokaci muna nan muna nazari mu ma muna nan muna dibi tare da magabatanmu yadda ya kamata a shiga ko ko hanyoyin da ya kamata a bi a samu a tada kai kenan in ce dai yanzu yanzu aka fara komi kuma a hankali zai je in Allah ya yarda su kwantar da hankalin su kwantar da hankalin kuna nan tare da su in Allah da su muna tare da su akan ma babu matsala balle yanzu da aka samu matsala kenan a ba mu lokaci insha Allah eh, Allah ya taimaka amin amin <laughs> madalla madama uh, yakuba hajiya ramatu shin wani irin kalubale ne wannan ka'idodin da hukumomi suka dauka ke haifarwa ga al'amuran ku na tahiye tahiye da kuma shigowar da kayayyaki cikin ƙasa sannan kuma da fita da su kasashen waje tun da yanzu kun ce muna baya da matan da suke kawo kaya daga waje kuma kuna ɗauka kuna kaiwa hili babu kaiwa kaya tunda ina jin in dauko miki misali kadan mm -hmm. mun shirya za mu babban fuwar nan ta senegal mhm. daga macen da ta je banki ta ɗauki miliyan biyu bashi daga wanda ta dauki miliyan uku bashi ina cici gangan bashi in an kada shi duk takawa mu ce <laughs> tun da ba na kan mu gare mu ka dauka ne ka tai ka yi jarraba ka kawo musu nasu ka ka dan rike da ribanka mhm, mhm. da kayana da kayan kungiyoyin na mata waɗanda ga sunan ba su da wuri ajiya gidansu duk kayan su na gidana cikin magazin wallahi akwai ran da in na bude magazin kina na dibe ta ina tausaya ma kaina har su Tunda yanzu haka in mun tashi da nan banki zamu kaka za mu yi bashin na mu biya ta ka dauko kudi ka kaya na miliyan uku hudu ka aji za ka hita da su babu hanya hita Allah dai mun yi sa'a Tunda banki ya gane mu Mhm. kun ba yau mu ci aici nan dai ne mu har ya kai ma su ma sun kirayo mu wallahi sun kwatar da muna da hankali sun ce sun ga kayan da ace aje kun babu wanda zai samu matsala daga wajen banki tunda ba yau muke aiki ba sun ba ku isasshen wa'adi har lokacin wallahi wallahi mun gode musu gaskiya mhm. su ne ma suna kwantar da damuna da hankali yanzu wanga takarda letter ne da ni mata ta kungiya suka yi dan in je mu gaida bankin tunda har sun zo mun shaida musu kaya kuma sun san da zaman mu shekara kusan 20 muna daukan bashi muna maida musu kenan sun ke ba dan wanga abu ya zo za su sa kowa hannu ba suna da hankuri a buda mu je mu ga abin da zai yi amma duk da haka nan bashi bashi ne tunda yau in ka mutu ka mutu da bashi akwai matsala muna yin mu don juya da ita kadan mu ga ikon Allah ran da zai gyara muna tunda muna da hannu Allah a yanzu to madalla eh. Allah ya yi mai kyau amin uwar gida Aishatu dan baki shin ko zaki iya ki bayyana mana baya kasashen waje kaman kayan na gidan ki kawo su kika oda su daga nan cikin kasa babu wanda suke doka suna kaiwa cikin sauran jihohi akwai su da kyau mhm. tun akwai gurfaman na matan da take waɗi muka ɗauko muka kawo sai mu raba mu basu cikin jahohi mhm. su kai su sai suwa hakanan muke yi madalla eh. shin wato madam yakuba wani irin kokari ne kuke yi don ceto al'amuran kasuwanci daga wannan yanayi kamar misali mata in sun samu kansu cikin wata matsala ganin cewa mafi yawan matan suna ɗauko kayan ne shin yaya ne kuke irin hoɓɓasa kuke musu don ya zama kun taimaka musu yanzu dai mu kankaninmu yadda muka ke muke shamburta muna rezocin nan na internet mu ma mun yi internet namu na, na kungiyoyinmu da muna mai ma juna hankali rishi rigaki. ba kullum ya ce gare ka ba wata sai ya ta mm-hmm, mm-hmm. nan da nan kuma in ya zo yana zowa yana tayya madalla ce nan muna ba juna hakuri dan babu yau gobe kana samu mm-hmm, kuma mu kungiyar mu alhamdulillah yau in baka da kodala kunjiya kes muna da shi sai a dauko a baci nan wani bai san kikin mine ne kike ba muna da hajjika da biyar kikin kunje mu muna iya bada kuma ba mu da matsala in lokaci yi ana maidawa ana maidawa tunda mun gan su irin kungiyoyin wannan mata sun dauka sun sun zawa sun bace suna ana ganin sun ki ba da kuɗin sun ki eh. biya sun ki biya an zuba na hakan kin san abin da ya kawo wannan mu du yan bida ne nake miki yan bida ce da cin ka tashi cin ga wukina bida bata kwanta ba mhm. ko ma aiki ta zuwa bida ne tun da dai aikin dai-dai ma abida har ce kin zamna kina dan koyon sai da glass ki mhm. ke kaka za ki tayya ki zamna shi akwai waɗanda ana ce ba su biyan nan su dama riga ce a gare su wannan dama su aikin su ne amma mu jijitan ga da muke yi wallahi har yanzu bamu same ta ba tun da har banki bui ina baki banki bui in kina so in ba dan da ya zamanto publicity ba ni gai sunayen su mhm. su ke bidan mu suna yaba da mu sun yadda da ku wallahi ba mu da su kikin matan mu fi sabilillahi mu duka yan bida ne mhm, mhm. kowa na da cishi ne kayi ka wuce dan uwanka kudi eh amma in kashi an ce akwai yan darga akwai suwa tunda muna gane su kan banki ma mun ga kungiyoyi da an hana musu ma bashi kwata kwata amma gashi yanzu takardar yabo mu za mu kai ma banki tunda mun gode madalla to mun gode sosai wato wal gidan yakuba hajiya ramatu yau an wayi gari mata da dama suna da matsayin shugabannin kamfanoni wasu kuma sun zama hamshakan 'yan kasuwa ko a naku bangaren yaya ne kuka ji da wannan rike iyakokin da kuma tsaye da dukkan wani shige da fice na jama'a komi ya zo ya tsaya cik a wajen ku kuka shawo kan wannan matsalar madama aishatu dan To, a wajenmu yadda muka yi muka shayo matsalar harakan covid din ga. Mu yanzu hita da abin nan da babu shi da yake muna gida. Kwam sana'o'i da yawa muke yi. Ba mu tsaya ga sana'a guda ba. Tunda inda mun tsaya ga sana'a guda da abin yana ba mu wuya kwarai. Surtu niya da yake haraka ɗumki nike yi. Kin san yanzu harakar ɗumkin nan kin san abin ga babet ɗin nan ya hito. Alhamdulillah bisa harakar babet ɗin nan wallahi alhamdulillah mun kai goda Allah tunda bisa haraka bafet nan sai mu ɗoka mu sai mu je in ma ba tayar kake ba sai ka nemi tayar ka bashi ya yi maka kai ka samu wani abu <laughs> kai kuma ka amsa sai ka kawo tunda shi tayar ɗin da a can waje bai samun shi a bashi abin me mu kungiyar mu tana samu mu mu ɗauko ga ta shekaran jiya ma can muke zamni muna ta jiran abin gama idan an ka kungila a rarraba muku eh, eh, sai a rarraba yan ka rarraba mu kuma mu ɗoka mu mu rarraba ma lai ƙananan tayar ko ko abin ga hakan daga mai eh. sai raba sai mu raba in mun ka raba kawai in sun ka ɗumke sun ka ƙare mu kuma su tattaro su kawo muna mu kuma ɗoka mu taimakai a biya mu kuma ku dan musu eh mu ma mu dan musu kenan kin ga nan mun samu su kuma sun samu mm-hmm. kenan mun taimaki junan mu dukan mu me suke ce mishi jel din gonga da ake sa na wanke hannu sa na wanke hannu koya mu mutane mun ci albarka mm-hmm. Mm-hmm. muna ga sai da mu kamfanonuka kwarai duk mata na eh. duka dai a cikin tsarin fafutukar ta dai mata su samu abin da su eh, kore mata ko su Allah eh, dai a tunda insha Allah to madalina na bulkisa kuna da karin hatsi ina so in kara mu akan haraka cikin coronavirus kin nan mhm. service kin mu ba mu tsaya ba muka muka nade hannuwa muka ce kaka za mu yi ba muna jira sai an kare a cikin wannan lokacin yadda hajiya ta hodi mun bude rezo rezo na dama akwai rezon mhm. to kenan yanzu da ba a gamuwa ba a zowa wuri guda akan harkar rezokin nan muna zuwa muna wa muna hira da su akwai abin da muke cewa visit da entreprise kamar muna zuwa ne takanas mu iske macen wajen kamfanin ta koko wajen ma'aikatar ta mu hira da ita mu gani mi take mu ji matsalolin da take ciki eh, mu zo mu rubuta mu ba manyan mu mhm. to tun da ba a samu a tahi takanas mhm. muna yin shi bisa kan wannan rezokin muna hira da su in muka hira da su waɗanda suke can sauran suna karantawa suna gani mhm. kenan su ma suna karuwa da wannan mace wannan hira da muka yi da ita muna yin kuma kamar masu sarrafa kayan abinci su ma in suka sarrafa sai su gwadi bisa kan wannan rezon ga yanan na yi garin kihi na yi garin masara na yi kaza kamar da kuka sani wannan ciwon ya zo daidai da azumi kowane shekara kuma daidai azumi ana fuwar ana sai da kaya mm, to kenan ana wannan bashe kolin mm-hmm. wannan bashe kolin ina iya cewa aka yi kaɗan a miniature bisa kan wannan rezo social oh, bisa kan whatsapp kin nan kuna gode abin da kai sai ka gode in akwai mai so sai ce to ina kake in ba ruwa kake ko yantala sai a ce to za a kai maka amma ga kuɗin livraison sai ka mhm, bana. eh wannan ba mu tsaya ba haka nan gaskiya muka naɗe hannu muka yi jira mun dan aiki muka dan kaɗan dai kafin Allah yake kawo na saukin shi to madalla a ce dai mata su ma dai ba su kwanta ba ba mu kwanta ba insha Allah an samu sa'o'i da dubaru sa'o'i da dubaru madalla na huta matsala a cikin matsala to madalla kowa ya kawo nashi kokari a yanzu kuma sai mu saurari tarihin da salamatu kadiri ta shirya mana kan wata mata 'yar kasuwa mai odar kayayyaki daga kasashen waje uwar gida Rakiya Kadire wadda bayan ta yi karatun boko mai zirhi ta rungumi al'amuran na kasuwanci. Uwar gidar Kadar Rakiya kadiri mai digirin lisans a harkar kasuwanci da kuma digirin master a harkar lissafi da dubawa ta saka hannu a kasuwanci a cewarta tun daga makarantar sakandare ne ta fara wannan aikin don biyan bukatunta a yau tana amfani da horon da ta samu ne don nuna kwarewarta cikin gudanar da kasuwancinta wanda ya zama babban tushen samun kuɗin shiga a gare ta. Tun da nake ashin terminal, na fara sai da su turare da kuɗina na recreation. Bayan wannan sai na shiga yin turarukan nan na mata wanda suke shafawa. Ta hanyar hakan ne ma na ɗan tara abin da nake samu na shiga zuwa maraɗi. Daga can kin sai in ɗauko su kwanoni, ke dai daga nan abin ya ɗore. Yanzu shago gare ni, ina sai da sakoki da takalma waɗanda ake kawa daga Dakar. Na kuma buɗe shagon ɗinki ya ma kai shekara uku yanzu. Ina kai shaddodi Indiya kuma ina ɗauko lesuka daga can. Ina sai da su ɓosho da nake ɗaukowa daga garin Lomi. Ina sai da magwalagwalai da nake ɗaukowa su kuma daga Kotonu. Yanzu kam sai dai in gode ma Allah. Yan makonni da suka gabata kasuwanci na tafiya daidai in ji Rakiya Kadiri. sai dai game da rufewar iyakokin ƙasa da na sama wa'anda ke da alaƙa da cutar covid-19 a yau rakiya ta zaɓi rufe shagonta har zuwa lokacin da komi ya koma daidai kamin cutar covid ta zo komi yana tahiya daidai masha Allah amma yanzu da cutar nan ta zo ciniki ya rage sosai har da ma iyakoki da aka lillike har ma sai da na liƙe shagona a wani lokacin saboda babu ciniki lalle kam komi ya tsaya mana cak tunda babu tahiya ɗauko kaya dole sai da na tsaye da kasuwanci na Muna nan muna shirin lamarin ya daidaito. Ta nuna gamsuwarta sosai game da kasuwancinta. Uwar gidar Kadar Rakiya ta karfafa wa sauran mata gwiwa na su nemi ayyukansu don cin gashin kansu. Kar ku ce kuna da digiri babu aiki kuma ku zamna gida. A'a, ko ni ina da digiri kuma ban tsaye da neman aiki ba. Amma ta hanyar kasuwancin nan alhamdulillah. Kar ku ce dole sai kun yi aiki cikin ofis mai sanyi kuma kamancin hakan. Ku tashi mata, ku kama jikinku. Kar ku ce ce sai mazajen ku sun ɗauki ɗawainiyar ku yana da mawuya a halin yanzu ini ina ƙarfafa mata gwiwa don su samu su biya bukatunsu da ma na kusa da su kenan waɗanda ba su kasuwancin ma su tashi tun da yanzu rayuwa tana hannu waɗanda ke tashi tun wuri. Uwar gidar Kadar Rakiya Kadiri mai kimanin shekaru 34 ma'auratiya ce kuma mahaifiyar yara biyu a yau Madam Kadar Rakiya Kadiri ta kama hanyar wannan duniyar kishin kai cewa da kasuwanci. Madalla kun saurari ko kuma in ce mun saurari wato daga jajen tarihi na wato rakiya kadiri wata mata da take gudanar da kasuwanci shin menene ra'ayinku a game da wannan kalaman nata wani gida na na bilkisa madalla yau dai mun san da mata ba su zamna suka naɗe hannu ba yau mata ko sun yi karatu ko ba su yi karatu ba duk da ake dai suna ga sa hannu kwarai a cikin tattalin arzikin ƙasa mhm. kenan sai a ce alhamdulillahi mata yau sun tashi tsaye ba su ga zama suna jira suna mika hannu a kawo musu kamfanoni iri-iri ana gani manyan mata ne sai a ce wannan kamfanin waga mace wannan ana samun mata chef d'entreprise kuma ana samun mata dai yau dai cikin kowane fanni har transport har sai da karbiran ko ina ana ganin mata babu mm. kamfanin da za a je yau a ce an yi exploite a ce babu mace bisa kan wannan akwai wuya akwai wuya kenan alhamdulillah yau muna gode ma mata muna gode ma matan Nijar duka da suka tashi suna neman abin kansu kuma ina iya cewa chamber de commerce tana nan tare da su kamar yadda na hodi da warin shekara 20 ke ga da aka sa wannan servicing akan kulawa da su akan bin su akan mara musu baya don su ci gaba madalla mun sake dawo kanki akan maganar tamu ta karshe cewa da wani wajen shawar ne ke gare ku don kasuwancin mata ya bunƙasa a da yaushe musamman ma a wannan lokacin na annobar ta coronavirus ko kuna da shawarwari don ya zamanto cewa wato kasuwancin na mata ya ci gaba ya bunƙasa to shawara ta dai ta harin shi da kasu sare kasu sare abu ne yau na duniya wannan ciwon da ya zo na duniya ne duka gaba ɗaya mhm. kuma yau a hankali ana ga tashi ana ga huta cikin shi a hankali ka a sare insha Allahu a sa addu'a yana tahiya dai ne ana huta in Allah ya yarda kuma muna nan muna neman masu hannu da shuni wa'anda za su taya mu mu tallafa musu mu kama musu su tashi masu cewa su ba su ƙara shiga ko ko su sun yi karya arziki a yi haƙuri dai a ci gaba dai a ci gaba insha Allahu yana tahiya eh, yanzu ne aka fara tada arzikin mhm. yanzu ne aka fara kenan yau ka a sare ba a samu ko wata guda da aka tada mai zurkin ba mhm. kenan a sa dai ai haƙuri insha Allahu ana ci gaba in Allah ya yarda muna nan tare da su in Allah ya yarda madalla Allah ya taimaka malama Aishatu dan baki shin menene ra'ayinku a game da wannan tsakacin tarihi da muka saurara na Rakiya Kadiri to ra'ayina dai abin da ta haɗi ita macen gaskiya ta haɗi haka dai ne bisa haraka covid ɗin ga yanzu ba mu tsaya ba tunda wancan aiki in yi in ba mu iya hitan mu abun ga nan gida muna iya yin waɗansu abubuwa kenan muna yin su kaɗan kaɗan kenan har wayo dai muna nan dai muna yi dai kaɗan kaɗan mhm. annatan tandan ki mu samu abin ya zo daidai madalla mm. a ganin ku menene ya kamata a yi don kasuwancin mata ya bunƙasa a kodayaushe musamman ma a wannan lokacin na annobar ta coronavirus to abin da ya kamata a yi don kasuwancin ya bunƙasa mhm. ita dai yanzu ita babbar tamu ga ta chamber ita ta faɗa muku mhm. abin da ya kamata su yi suna nan suna neman masu hannu da shuni don su kama muna abin namu su tallaba muna mu ci gaba mhm. ko kuma na ku bangaren mene ne kamata ku to mu kuma a namu bangare muna waga sana'a ta mu kananan muna yi ba mu kwanta ba muna yi ba mu tsaya ba madalla eh. Allah ya taimaka amin to madalla uwar gidan yakuba hajiya ramatu me zaki ce muna akan wannan tarihin da muka saurara na rakiya kadir abin da ta gayi da gaskiya ne eh mace yau in an ce babu, rago babu marainiya mhm. sai rago madalla kenan ba ta yi wa mace yau ka ce ka zo ka, sa wani babban riga ka yi wani ado ka shiga mun wuce wannan zamani yanzu mata su saya mu yi aici tun da dai mun samu masu tallaba muna mhm. menene tallaba muna abinda mu muce roko da su ga sunan zamni kudin nan lalle in sun taimaka muna mun samu hanya da dadi ne kuma kas su gaji da wannan formation da suke bamu chambre du commerce paske duk girman duk komi ilimi da gare ka kudin nan da muke bida in ba dan da suka yi cin mu suka suna bayan mu kullum suna mm-hmm. ba mu horo ba mu samu mm-hmm. tunda yau kana da akwai mata masu kudi na gane su da dama ni da yawa kullum sai in ce musu kutai shambar suna da kudi yanzu kina da miliyan goma kika ce kasuwanki zaki yi in baki da horo banza ne dole sai kin san hanyar da zaki bi madalla ce nan su ne uwa su ne uba kullum muna bayan su su tallaba muna su yi ta bida kuma har yanzu kasu su gaji da mu kuma kasu ke an sha an samu horo kullum bamu san komi ba su kama muna har mu tashi tunda kullum muna muna uwa ne uwa an ka aihuwa dan ka baka gaji da ita ko ta yi hurhura uwa kana zama kullum kana bayan shi mhm, mhm. kenan su sa da kansu kullum ya zamanto muna gaba suna bayan mu suna suna dibin mu madalla madalla to shine muka muna roko kuma gare su kuma kar su gaji da mu kuma su yi hakuri da mu tunda dole ne in kana tare da ka yau yayi ma abin da kace so gobe yayi ma abin da baka so dole ne mu yi musu tunda an ce gaba gaba ne mhm. eh kenan su ita ba mu dai horon mu samu mu bunkasa tunda in babu horo cikin kasa banza ne ko kana da abun duniya inda har baka da horo baka karuwa mm-hmm. eh, sai ka samu ilimin da za zaka ta yadda shi to ne na madalla Allah ya taimaka ina so in kara cewa harkar horon nan muna nan bisa kan shi ba mu tsaya ba mun tsaya ne kaɗan saboda gwamnati ta ɗauki matakai ta cewa mutane kas su taru kas su gamu bisa kan harkar matakar da gwamnati ta ɗauka shi yasa ne mu kaɗan tsaya kaɗan mu dakata mhm. amma duk da haka ne da na hudi ba mu bari ba mun yi kwantine mun yi da bisa kan rezo sosiyo mhm, mhm, kuma yanzu insha Allah da Allah ya gwada muna aka ɗauki wa'annan mai zurkin insha Allah ba da daɗewa ba suna jin muna kiran su suna jin mun fara ayyukan mu in Allah ya yarda yadda aka saba yadda aka saba insha Allah madalla Allah ya taimaka ina ganin cama dai duka duka a nan muka zo karshen shirin na filin mata na yau wanda wato ya karkata ya mai da ya yi tsokaci kan batun kasuwancin mata a wannan lokacin na annobar ta coronavirus kun sware mu tare da wakiliyar shambar kumar sa'uwar gidan muhammadu hajiana na balkisa da kuma wato wakiliya ta ko kuma in ce shugabar kungiyar mata 'yan kasuwa na ƙasar niger uwar gidan yakuba hajiya ramatu da kuma wato malama aishatu danbaki wadda ta kasance mai yin harkan kasuwanci ce a madadin bakin namu ga baki daya mun gode da karbi gorin gaita ta mutum harin studio kalangu masu are kuma an gaishe ku a kan kokarin da kuke wajen bin shirye-shiryen studio kalangu ta hanyar da arba'in da biyar a hulɗa cikin jihohi guda takwas na ƙasar nijar amma ka mu sallama da ku sai mu bar ku tare da shirin namu na matso kishi wanda zai tattauna a yau kan dokar nan ta hana yin taro a wannan lokacin na annobar covid-19 tare da rakiya arimi da fanta shamsu a yi saurare lafiya sai kuma lokaci in allah haɗa mu matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji kalar fatata yanzu kam na shirya tafiya kawai zan yi cin balsar auren kawata mama na daga sai na dawo ke ke ke ina zaki da kika yi wannan shirin haka to mama auren farida ne fa yau ko kin manta ne ina tuni sosai kuwa da wannan lokacin ta cutar covid-19 da ke yawo cikin ƙasa ke kina ƙoƙarin tafiya wani biki mamma wannan duka abin da suke faɗi wa don a hana mu matasa mu shakata ne ban ce babu wannan cutar ba amma mun yi hattara karki damu yata karki ta wurin kunne matsalar da yake baki san waye ke da lafiya ba baki san waye bai da lafiya ba gama jiki kadai zaki da wanda ke ɗauke da cutar ki ɗauki cutar kuma magabata sun yi bayanai da dama aka na a daina fita da taruwar da mutane suka fi hamsin na san da ko ƙawarki da iyayenta sun san da haka Haba Umma, an yi shirye-shiryen wannan auren ne fa kafin duk waɗannan dokokin da aka ɗoka na wannan cuta ta coronavirus. Mun aika katin auren ko ina tana yiwuwa ma ba a yi binciken ba fa. kenan kina tsammanin gwamnati ya girka wannan ne kawai don son kan shi A'a, don kare al'umma, amma kash mutane da dama kamar ki ba su bin wannan dokokin. Iyata. Umma na. Zamna gida kin ji, ki bar wa'annan auren suna fayandi har zuwa ƙarshen wannan al'amarin. Mama kenan kuna son ku ce mini duk wa'annan watannin da na kwashe ina shirya wannan auren yanzu ba zan je ba. Kun san nawa na kashe cikin riga, gyaran gashi, takalmi da sak kuma ga makeup ina. Wai wai wai umma. Wallahi har na fara jin hawan jini. <laughs> wai hawan jini. Kina kokarin zuwa wannan auren. So kike ki je ki ɗauka muna wannan cutar. Ko so kike ki kashe mu ne? A'a a'a umma don me yasa? Kwarai kuwa, abin da zai faru kenan. Gaskiya in haka ne, na kwammaci in zamna gida, in ɗau hotona da selfie, sai in saka kuma a yanar gizo. A hakan kun gan sai in samu in tuna auren ba zan manta da shi ba. <laughs> ba ba kai. <laughs> Renata.